انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير يا كي wannan manzo haƙiƙa mun aiko ka da gaskiya wadda babu kokonto a cikinta kana mai yin bushara ga muminai da abinda Allah ya tanadar musu na lada mai girma kuma kana mai gargaɗi ga kafirai da abin da Allah ya tanadar musu na azaba mai raɗaɗi. Babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata face sai da manzo daga Allah ya zo mata yana yi musu gargaɗi daga azabar Allah.